bismillahir rahmanir rahim maira kashi na arba'in da bakwai. dr khalil ya fito ward din da maira take yana kallon ahmad da ke zaune corridor ɗin ward din ya jingina da banko sa a kulle ya ce he wai bacci kake ana ahmad ya bude ido ya ce lili karfe nawa yanzu dr khalil ya ce biyu ya wuce flat ɗin naka na karfe nawa ne ahmad ya ce karfe biyar dr khalil ya ce nan dai da 3 hours ahmad ya ce insha allah Dr. Khalil ya ce ta yi bacci yanzu, I think. Za ka iya komawa hotel ɗin, kar ka je ka yi missing flight ɗinka. Ita kuma zuwa safe za mu yi expecting 'yan uwanta. Daga nan sai a yi discharging ɗinta, don it is just crabs. But still, idan ba za ka takura ba, mu je ofis ɗina ka kwanta zuwa 3:30 sai ka tafi hostel ɗin. Daga can ka wuce airport. Ahmad ya miƙe ya ce okay, I will prepare that. Tare sai koma ofis ɗin Dr. Khalil Ahmad ya kwanta. Wajen wajen uku da minti arba'in ne ya tashi daga baccin da bai ga takalar a ofis ɗin ba ya fita yana riƙe da makullin motarsa sai da ya fara zuwa ward da aka kwantar da maira kwance ya same ta idan ta biyu har ya ƙara so ya tsaya kusa da gadon bata ce masa komai ba ya ce jikin da sauƙi ta gyaɗa masa kai ya ce Allah ya kara afuwa ta ce amin bilis ina dakta ɗin Ahmad ya ce you need anything ta girgiza masa kai ta ce kawai dai ka kira mai shi please ya ce okay awal kun yi magana da yan uwan naki Mada ta sauke idan ta kasa, can ta ce ni iyayena ba garin nan suke ba, suna Bauchi. Admission na samu ana ya ce okay, ke student ce? Ta gyaɗa masa kai ta ce this is my first time in Abuja. Na samu admission a university ne, to kafin in samu hostel shine ne lodging hotel din. Amara ce kin samu hostel din ne yanzu? Still ta gyada masa kai. Ta ce ana kan processing din mu ne. Ya ce zuwa yaushe? Ta ce ni ma ban sani ba. Amma idan aka gama zan bar hotel din. Ya ce na gane. shikenan ni zan tafi Allah ya ƙara lafiya tana kallonsa ta ce amin thank you ya ce i will be checking out of the hotel idan na koma so take care of yourself Allah ya bada sa'a karatu ta ce amin na gode daga haka ta nufi ya nufi kofa ta bisa da kallo har ya fita har parking space da takalin ya raka abokin nasa ya ce to yanzu sai yaushe kuma ka tafi amina ce mai bi nan da five weeks bikin humaira ta khalil ya ce okay haka ne fa to allah ya tsare Ahmad ya ce amin. Daga haka ya bude motar sai ya shiga. Dr. Khalil ya koma cikin asibitin ya tafi waɗanda Maira take. Ya karasa kusa da gadon ya ce ya jikin yanzu. Ta ce na sauki. Sai kuma ta kasa da murya ta ce please this there anyway I can get sanitary. Sai kuma ta yi shiru. Ya ce okay give me a five minutes. Daga hakan ya juya ya fita da safe breakfast lafiyayye aka kawo ma Maira kamar yadda ake ma sauran patients ɗin asibitin. har ta mance rabon ta zauna ta yi breakfast ɗin girki sosai kuma ta ci abincin tana gama ta koma ta kwanta bayan sallar asuba da ta kalli ya shigo ward yana kallon ta ya ce ko dai ba garin nan ki suke ba na ga har yanzu baki ce za ki kira su ba ta gyada masa kai ta ce ni student ce na sami admission ne a university Dr. Khalil ya ce oh okay amma ai ya kamata su san bakin lafiya ko ta girgiza kai da sauri ta ce a'a ba na son in ɗaga masa hankali jiya fa na zo garin ya ce rili ta gyada masa kai ya ce daga ina ta ɗan yi shiru sai kuma ta ce bauchi ya bude ido ya ce that is far kamar wace ta tuna abu kuma ta yi saurin cewa about my auntie is in solita with her husband dr khalil ya ce ok sun san kin taho abuja kenan a hankali ta ce sai na yi settling a hostel zan je wajen su ya ce ok that is good ni zan tafi gida kin ga na yi duty ne za ki kira anti din taki ne ta taho yanzu Maida ta ce ni fa na samu sauki. Dama idan aka min allurai shi kenan sai in ci gaba da shan magani kawai. I'm feeling much better now. Ya ce kina nufin a salame kenan? Ta gyaɗa masa kai. Ya ce are you sure? Nan ma ta gyaɗa masa kan. Ya ce okay then. Are you still going back to the hotel ne yanzu? Ta ce ya. Ya ce to let me get you this start. Sai in ajiye ki hotel din before heading home. Ta ce to na gode. tare mera suka fito reception da Dr. Khalil duk nurses ɗin sai salama suke masa da fara'a kana ganin haka kasan san a free man a haka suka fito harabar asibitin Mai da sai kallon girman asibitin take because it is so beautiful and big ambulance kusan biyar ne cikin compound ɗin asibitin sai da ta ga ya shiga motar motarsa sannan ita ma ta shiga bayan sun bar asibitin ya ce ya suna hotel ɗin shiru tai tana son tana sunan hotel ɗin ya ce ko kin manta a hankali ta ce i can't remember Drabin ɗinsa ya ci gaba da yi har suka iso hotel ɗin. Ya yi fakin yana kalanta. Duk da ta yi mamakin yadda ya san hotel ɗin haka, haka dai ta ce masa na gode. Ya ce a welcome Maira. Ta jiya ta kalle su ta ce Maira. Ya ce okay sorry about that. Bude motar ta za ta sauka. Ya ce anytime you are sick. You can come to the hospital. Ki ce kina neman Dr. Khalil. Ta gida masa kai ta ce thank you so much. Ya ce you are welcome. Daga haka ta sauka daga motar ta shiga cikin hotel ɗin. tana shiga receptionist ɗin da ta bata makullin ɗakin ta ce wannan mutumin da ya kai hospital jiya ya biya maki kuɗin ɗaki na sati ɗaya Maira ta dinga kallon ta babu ko kyaftawa can a hankali ta ce to na gode daga haka ta wuce sama zuwa ɗakin ta yanda Ami ta ga rana haka ta ga dai gabaki ɗaya ta rasa miki mata daɗi a rayuwar gashi bata ji alamar abba a gidan ba balle matar da ya auro a yanda ta fahimta ma kamar ita kaɗai ce a gidan da safe wajen karfe tara tana zaune kan dardumar don tun dawowarta jiya ba ta shiga ɗaki ba sai dai ta shiga ban ɗaki ta dawo ta zauna kan dardumar ta ɗaga kanta da ke mata azabar ciwo can an buɗe kofa usman ne ya shigo mahir na biye da shi ami ta sunkuyar da kanta mahir ya zauna yana kallonta ya yi ƙasa da murya ce ina kwana ami ta kasa amsa masa wasu sabbin hawaye suka cika idanta usman ya zauna kan kujera shi ma yana kallanta, a hankali ya ce ina kwana kawai ta fashe masa ta kuka sosai mahir ya rufe ido ya buɗe cike da ƙarfin hali ya ce dan Allah ki bar kukan na haka ami A da, kawai shine mafita please you are stressing your health ami da katse sa hopelessly ta ce ta ya zan bar kuka mahir i feel as a mother i feel you all i feel mera i wish in i wish i never witnessed a day like this gwara ce bana duniyar da wannan kukan da take yasa ta kasa ci gaba usman na kallon ta ya kasa da murya ce you didn't feel ami mu kam mu shaida ne kan sanda ta kai Maira. we are not in the position to question question good akan abin da ya faru dama Allah ya riga da ya tsara babu dabarar da zai canza kan ki kwantar da hankalinki insha Allah Mary will be back home safe and, and sound babu abin da zai same ta Ami dai kuka kawai take Mahir ya miƙe ya ce let me get you tea daga haka ya fita daga falon don ya san tun jiya bata ci komai ba Usman ya ci gaba da kwantar mata da hankalinta don abin sai ya yi masu yawa kuma idan Ami ta kwanta babu lafiya it is better su dinga lallaɓa ta suna kwantar mata da hankali da yammacin ranar mayur na zaune wani itiri da gurin ruwa a gabansa ya fi awa ɗaya zaune itiri ɗaya, ya kalli agogon hannunsa for the countless time daidai sanda musharraf ya shigo itiri ɗin musharraf na hango mahir ya nufi inda yake zaune ya ba su hannu suka gaisa sannan ya zauna kujerar da ke fesan ɗinsa mahir ya ce sorry na ce mu haɗu nan dakta ban san ko na shiga haƙƙin ka ba i'm so sorry for the inconvenience this This might have cost you. Musharraf ya ce, Never mind, I am all ears. Mayu na kallon sa da ya ce, Doctor, na san Maira tana wajenka, babu inda za ta je da ya wuce wajenka, don babu wanda ta sani sai kai. And ta yi hakan sau uku kenan, if I am not mistaken. But if I may ask please, idan kanwarka ce Maira, za ka ji daɗin wani saurayi na dinga bata shelter ko yana hostin ɗinta saboda wani ishu ya faru a gidansu? Kallonsa kawai mai sharabe yake, can ya ce ban gane abin da kake nufi ba. Mahida ce Mary is missing since yesterday kuma babu inda za ta je tun jiya har zuwa yau da ya wuce gunka. You know her where about don haka ka ji tsoron Allah. Abin da ba za ka so a yi ka ba kar ka yi makanwar wasu. At the first place ma in ta je wajen ka me ya kamata a ce ka yi as a responsible guy. That is side place. kai ba musulmi ba ne? ta yaya ma za ka ci gaba da relationship da yarinyar da iyayenka suka ce ba za ka aura ba in dai ba wata manufar gare ka a zuciya game da ita ba me ya amfanin relationship ɗin da kai ka san will never lead to marriage tsakaninku tunda iyayenka sun ce ba za ka aure mara asali ba why not go you away and leave the innocent girl alone please Miki Amin sharaf ya buga tebur ɗin gabansa ya ce you are taking bullshit da na san kira na kai ka ɓata min lokaci ba za ka gani a nan ba malam daga haka ya juya ya bar wajen a fasace mahir ya bisa da kallo har ya fice daga itir ɗin masharab na shiga motarsa maganganun mahir suka dinga masa yawo a kai zuciyarsa na bugawa maira ba ta gida tun jiya to ina ta tafi since yesterday yake ta kiran wayarta switch off har he was planning on coming to their house to check on her today so sai kalmar mai ba ta gidan tun jiya da mahir ya faɗa masa ya yi displeasing ɗinsa da ƙyar ya iya jan motar ya bar parking space ɗin itiri ɗin yana tunanin to ina ta tafi so sai ta hankalinsa ya tashi Mahir na fitowa itiri ɗin ya kira abba ya ce abba mun haɗu da shi ya ki saurara na wanda hakan ke nuni da Trolli suna tare da Maira. Abba da ke ta jiran kira Mahir tun ɗazu ya ce, turo man nambarsa, I will get him arrested immediately. His parents were the root of every problem occurring now. I will surely get him arrested a yau din nan har sai ya fito min da dotana. Mahir ya tura ma Abba nambar Musharraf, babu bata lokaci Abba ya makin Pucos, nan da nan ku aka fara tracking, tracking Musharraf. Musharraf na ɗakinsa bayan la'asar maminsa ta nokin ya san ita ce ba saboda damar da ya cika zuciyarsa ya ki tashi ya buɗe ƙofar maybe idan ta ji shiru za ta yi tunanin bacci yake ta wuce kawai continuously ya ji teknokin ɗinta ƙofar hakan ya sanya ajiye wayar hannunsa da yake ta dalin lambar maira amma switch up ya miƙe ya nufi kofar ya buɗe yana kallon ta bai dai ce komai ba daga sama har ƙasa take kallon sa ta ce me kake a ciki nake nokin baka responding musharraf ya sauke wani boyayyar ajiyar zuciya ce kawai na kwanta ne mami i want to get some rest mami ya dinga kallonsa. ganin damar da ke fuskar ta ce is anything wrong mami ta karasa cikin ɗakin ya bi bayan ta ya ce mami wani abu ya faru ne mami ta juya tana kallonsa cike da damuwa ta ce i i shall be asking you that musharraf tell me what are you hiding from me menene ke faruwa musharraf ya shafa kansa ya ce me ke faruwa kamar me ba mami kin ga an yi wani abu ne mami ta ce you are not saying the truth tell me kai da waye kuke da matsala menene kake boye min ya dan bude ido ya ce matsala kuma i don't have issue with anyone mami ta shiru still looking at him kafin ta ce then me yasa police officers suka zo gidan nan neman ka yanzu kallanta ya dinga yi cike da mamaki ya ce police officers kuma i don't understand mami ta kasa da murya sounding so disturbed ta ce kar ka boye min komai dan Allah son me yake faruwa Bashar ya ce wallahi mami ban sani ba bai sake cewa komai ba ya fice daga ɗakin mami ta bayansa tana kiransa bai tsaya ba har ya sauka downstairs ya nufi kofar falo ya buɗe wasu mutane uku ya gani tsaye daidai bakin kofar falon ɗaya daga cikinsu ya ce musharraf abdallah musharraf ya ce yes how may i help you a duka sa ya ciro don dukkanin su ba ne bane a su ɗan sanda na nuna wa musharraf id card ɗin ya ce you are under arrest juyawa musharraf ya kalli mami da ke tsaye bayansa trying all possible best to calm her down ya ce you need not to worry please mami it is not something, something serious zan bi su muje mami da kallonta hankalinta ya yi mugun tashi ba ta ko kalle sa balle ma ta saurare sa tana kallon officers din ta ce please wani division ɗin ne wani ofisa ya gaya mata ta jiya ta koma sama da sauri na ɗauko makullin motar ta da gale bashara ya bi 'yan sandan har kofar gida zuwa gun motar su babu wanda zai ce 'yan sanda ne don motar ma mai kyau ce suka zo da shi nan suka kama hanyar station tare da musharraf mayar na zaune asibitin da aka kwantar da hasina wajen karfe biyar na yammacin ranar she is responding to treatment don har ta fara iya cin abinci a hankali amma fa tana jin jiki don fuskarta ya kumbura santim saboda azabar bugun da kanta ya sha tunda abin ya faru shi dai bai ga bai ga mahaifiyarta ta zo asibitin duba ta ba danginta ne kullum ke sintiran asibitin su kama mata wannan su kama mata wancan kuma ko sun zo ba sa ce mahir komai ko antis ɗinta idan ya gaishe su ba sa amsa fuska a martuke suke wuce sa shi kam ko a jikinsa don duk ya ɗauko a sallame ta asibitin shi ma ya sallame ta zuwa gidansu don har ransa ya san ba zai iya zama inuwa ɗaya da hasina ba kuma shi mamakin mayan da aka yi har ya aure hasina yake kamar wanda aka yi ma rufa ido ko da yake ba ka sanin halin mutum ai sai ka zauna da shi dama ginet Noinha ha har suka kai ga aure yana zaune harabar hospital ɗin ya yi nisa tunanin da yake don shi har a sannan gani yake mai na goma sharaf in fact bai ma yarda ba ta wajensa ba few minute ago abba ya kira sa ya sanar masa an yi arrestin musharraf so kawai yana jiran abba ya sake kiransa ne ya ce masa musharraf ya yi admitin mai na wajensa yana wannan tunanin kiran abba ya shigo wayarsa da sauri ya ɗaga abba ya ce akwai wanda ke tare da matar ta a asibitin ne ka taho Miller ka same ni yanzu Mayur ya ce Miller Road ina kenan ana abba ya ce abba ya ce I will send you the full address Mayur ya ce to shi fa tun tunaninsa abba ya Kano ne da bai gansa a gida ba Truth ya dai lura kamar Hajiya Amina ma ba ta can gida amma he was thinking tare abba ya tafi da ita Miki waye dan antis din Hasina na ciki tare da Hasina ya shiga motar sai bai hospital din Adres da Abba ya tura masa ya bi har dai daga ƙarshe ya ga kansa a wani haɗaɗɗen layi na manyan masu kuɗi Don duk gidajen wajen haɗaɗɗu ne na ƙarshe ya fakin a lambar gidan da abba ya ce ya fakin yana kallon gidan wondering whose house abba ya ce ya zo bude gate ɗin gidan aka yi bayan ya kira abba ya sanar masa ya iso kofar gidan gana hakan ya shiga ciki ya fakin a fawon ya tarar da abba tsaye waiting for him to come in ya sauko daga motar abba ya yi lidin ɗinsa har zuwa babban falon gidan shi shi dai mahir na ta mamaki yana bin gidan da kallo mai yana shiga lafiyayyen falon ya zauna yana kallon abba ya ce abba whose house is this abba ya ce gidana ne da mamaki mahir ya ce gidanka kuma abba gidanka maimakon abba ya ba su amsa sai ce waye yanzu ka wannan matarka saka bar nan gurin her partner and maternal uncles nan da nan kuma mu dan mahir ya canza abba ya ce so sun zo sun ba da hakuri akan abin da ya faru mai da girgiza kai trying his possible best to be calm ya ce abba gaskiya ba zan iya ci gaba da zama da ita ba thomas masu a